shugaban sashen hausa na muryar amurka ali mustapha sokoto ya tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general faruk yahaya komai zai ce dangane da wannan soja da ya kashe babban malamin addinin musuluncin jihar yobe a sheik babagoni aisami ai yanzu yana hannun kaga yan sanda ana bincike za a bincika sannan duk abin doka ta ce duk abin doka ta ce eh, ba ta hannu ga soja ma in kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka bata sunan soja ma sai an same ka daga aiki tukun so da ko da ka je inda za ka je ma ka je da ƙauyen ku a farin hula ka je eh, a farin hula ka je don wannan abu da kai dai shi dai ka bata ma soja suna so kamin ma a yi wani abu sai an kore an hargage ka tukun in ka je can ka je da ƙauyen ku Laftinar General Faruk Yahaya ya ce abin da wannan soja aikata a jihar Yobe ba tarbiyar sojoji ba ne. Farko mm. abin da an ka fara mu koya soja akwai abin da muka ce five core values mm. ba san dan faɗe shi da Hausa ba. Eh. Wasu aƙidoji guda biyar waɗanda adda muhimmanci waɗanda ka shiga soja su za a fara tabbatar maka da su. Mm, Daga cikin su akwai courage. Ƙarfin zuciya. Ƙarfin zuciya. Akwai loyalty shi na Na biyayya. Biyayya. akwai among the respect for others ya mutunta kowa jude shi yana cikin waɗanda ka shiga aikin soja kowaye kake waɗannan an cunkusa su aljanka so ka kenan mun san ƙa'idojin yadda ya kamata a kula da mutane a yi respectin mutane amma an samu sun yi mai sannan yan amma kaga sha'ani na ɗan adam hmm. ko ina ana samun bargurbi nan da nan eh, sannan in an same su akwai ƙa'idoji, akwai dokokin da ake bi kuma ba a taushe hannu ga wannan kamin wannan an taɓa samu ai misali wani lokaci ɗaya da ya yi a can maiduguri hmm. akwai court martial da aka yi gabatar da su kotun sannan akwai ƙa'idojin da aka yi suna nan rubuce babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya laftanar general faruk yahaya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.